Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya. Ina muke karanta muku littafin rayuwar yanci wallafar Maryam Aminu. Kwance Mujahid yake yana tunanin gida lokaci yayi da ya kamata ya je ya ga iyayensa sannan ya kore zargin da ake yi masa. Kewar gida ce ta ishe shi ya tashi ya fara nafila yana roƙon Allah ya yafe masa ya kuma ba shi mafita. Garin Gombe ya yi masa daɗin da yake fatan ina ma zai iya zama a can sai dai ba zai iya wannan zaman ba tare da ya san halin da iyayensa suke ciki ba. Watanni ya ɗebar wa kansa waɗanda zai ƙara a Gombe kafin ya je ganin gida. Ko ma menene zai faru ya faru mutum baya gujewa ƙaddararsa. Ya mai da hankalinsa akan yaron shagon da yake yi roƙon Allah yake yi ya dafa masa har ta kai kwastoma na cewa sun fi so a attendant ɗinsu domin yana ba su kaya da sauƙi. Shi ma Ubangidan nasa yana jin daɗin zamansa sosai domin yana kawo masa ciniki mai yawa, saɓanin ɗaya yaron shagon da a duk ciniki sai ya ɗora nasa ribar wanda ke sanya kayan su yi tsada. Tun zuwan su hibba shagon su sau biyu ya kira ta waya domin ya fara tunanin tafiya gida baya so ya ɗauki alhakinta Yana zaune yana shirya kaya ya ga kiran Muhibba. Murmushi ya yi, ya ɗaga, ya ji sallamar ta. Amsawa yayyace ya ce ya kike? Ta ce lafiya lau. Dama na kira na faɗa maka ne? Ɗaurin auren yaya ta ranar Asabar a masallacin Miyatti karfe goma na safe. Ya ce to Allah ya kai mu ya ba mu ikon zuwa. Ashe dama za a gayyace ni. Muryar ta kasa kasa ta ce ai ba kyau mutum ya yi alkawari ya saba na yi alkawarin zan faɗa maka shi yasa na kira ka dariya ya ce to sai na zo na gode da cika alkawari Tun ranar Juma'a ya sanarwa da mai gidansa cewa zai je ɗaurin aure Ranar Asabar da wuri je ɗaurin auren ana gamawa ya bi mutane aka tafi gidansa amarya sun yi matukar burge shi ganin daga yara har manya sun sha hijabansu Saɓanin irin yan matan da yake gani a garinsu. wuri ya samu ya tsaya yana ta kallon su ganin ban sha'awa kiran wayar muhibba yayi ya ce mata yana waje bata bata lokaci ba ta fito sanye da marun din hijabi faɗaɗa murmushin ta tai ce. ashe da gaske za ka zo ni ma na iya cika alƙawari ai dariya tai ce tana zuwa cikin gida ta koma ta fito da plate cike da abinci kallon agogo yayi ya ce kash na makara saboda zan biya kasuwa da sauri ta ce bari a sako maka a wani tu kafin ya ce wani abu ta koma fitowa ta yi da ledoji guda biyu da take a ciki karba ya yi tare da godiya sun koyar da kanta ta tana murmushi ta ce to sai an jima ko sallama suka yi ya tafi yana ta ɗaukin biki mai tsari irin na gombawa abu kamar wasa soyayyar su ta fara ginuwa a sannu a sannu har muhibba ta fara sakewa tana hira da shi a waya sosai tun bayan bikin nan ba su sake haɗuwa ba sun gama waya ya sanar mata zai je ya ganta washe gari ana ana sallar azahar ya faɗa wa mai gidansa zai je asibiti abokinsa ya yi hatsari har kuɗi ya bashi ya sayi kayan dubiya mamaki ya yi da ya je ta ce ya je su gaisa da mahaifinta duk da gaisuwa ce kawai amma ta sanya ya ji nauyinta sosai ya za ta ji idan ta san wane ne shi tabarma ta shimfiɗa masa babba suka zauna a kai bayan sun ƙara gaisawa ya ce muhibba na yaba da tarbiyyar ki da karamcin ahalin ki. ban taɓa tunanin za mu yi wannan nisan ne da ke ba amma yanzu na fara jin tsoron idan kika san wane ne ni za ki iya guduna Kallon sa ta ya ɗan tsorace sannan ta yi murmushi ta ce haka ne amma in dai kai ba ɗan fashi ba ne ba ɗan boko haram ba ne ban san me za ka faɗa ba wanda zai saka na guje ka Takaitaccen labarinsa ya bata yadda ya auri Hannatu ya bata wahala har sanadinta ya bar garinsu. Shiru ta ɗanyi na lokaci sannan ta ce, "Ai bai kamata ka bar gida ba, ka koma gida wajen iyayenka." Tunda ka yi nadama, na san za su yafe maka, ita ma ka nemi yafiyarta idan Allah ya yi matarka ce sai ka koma ku zauna lafiya. Dariya ya ya ce, a yanzu mace ɗaya nake burin ta zama matata ke ce muhibba. Hannatu ba za ta sake zama matata ba, sai dai na nemi yafiyarta akan abin da na yi mata. Sun koyar da kai muhibba ta yi cikin kunya ta ce, Ka je ka nemi gafarar su, kar ka zauna ka ce sai wani lokaci baka san yaushe rayuwarka za ta kare ba. Ka je a lokacin da kake da dama, idan Allah ya yi ne rabon ka ce za dawo, idan kuma Allah bai yi ba ina maka fatan alkhairi. Tun da ya ɗauki hanyar Kano ya rasa nutsuwarsa, hasashe yake irin abubuwan da za su faru idan ya je gida, Gani yake tamkar lokacin gudu yake yi domin cikin kankanin lokaci suka sauka a Kano. Hanyar gida ya nufa yana ta shahadarsa domin ya san da wuya a bar shi da rai. Shekara ɗaya ta zama tamkar shekaru da dama. Majalisar da suka saba kafawa babu ita, gidaje da dama sun sauya, sai hayaniyar yara ce kawai bata canza ba. Kallon unguwar yake yi tamkar sabuwa har ya je gida bai ga wanda ya sani ba. A tsakar gida ya samu hajiyarsa tana daka, mahaifinsa na gefe yana karatun sayan da ya saba. Sallama ya yi gabansa na faduwa ko za su kore shi shi ko za su kai shi wajen 'yan sandan da suka farta shekara ɗaya da watanni da suka wuce? Amsawa suka yi a tare mahaifinsa ya cire gilashin idonsa cike da mamaki suke kallonsa. Mahaifinsa ne ya iya farta mujahid kansa a ƙasa ya ce na'am Sannu da zuwa mahaifiyarsa ta faɗa tare da nuna masa tabarma ya zauna kallonsa suke yi suna ci gaba da ayyukansu ba tare da sun ce komai ba ganin shirin ya yi yawa ya ce baba na dawo kuma na dawo ne domin na baku haƙuri na yanayin tafiyata tunda Allah ya dawo da kai lafiya alhamdulillah sai kuma mu ce Allah ya sa da alkhairi ka shigo mahaifiyarsa ta faɗa tana ƙare masa kallo jikinsa a sanye ya ce ban shigo da komai ba hajiya abin da ya dawo da nima kenan zan sanar da ku dalilin tafiyata amma sai na ga hannatu tukunna amsa masa suka yi da to ya jiya jakarsa ya fita tsayawa ya yi daga baya ganin samari da dama a ƙofar gidansa hannatu ya sami yaro ya aika shi ya kira ta Daga soro yaron ya ƙwara sallama ya ce, wai Hannatu ta zo in ji Bature, har bugun zuciyarta sai da ya dakata na wani lokaci. Bature? Har ta fara ƙoƙarin mantawa da shi a cikin rayuwarta, ta buɗe sabon shafi na rayuwa, me kuma ya dawo ya yi mata. Abubuwa marasa daɗi ne ke dawo mata, Ciwon da yi wa zuciyarta ya dawo sabo. Ajiye matsamin hannunta ta yi ta ɗauki hijabinta da Zara ta fita. Dafe kirjinta ta yi ganin samarin da suka zo sayan awara sun zagaye Mujahid har suna ƙoƙarin dukansa. Tambayoyi suke jefa masa na batan yaran da aka samu. Suna dangana hakan da shi har wasu na faɗin a nemo taya a ƙona shi idan ba zai faɗi gaskiya ba. Cikin ɗaga murya ta ce ku kyale shi mana dan Allah. Wasu daga cikinsu ne suka saurare ta wasu hankalinsu na kan punishing ɗinsa. Sai ta sake maimaita maganar sannan suka juyo gari gare ta tattaro dan karfan gwiwar da take da shi ta ce bature ba mugu bane ba mai garkuwa da mutane bane ba shine ya cutar da ni ba shine ma ya ceto ni daga wahala ya bar garin nan ne saboda ku ya san idan ya zauna ba za ku bar shi a raye ba ni na san wane ne bature na san me zai iya aikatawa kar ku manta shi ma fa ya haifa ta yaya zai cutar da 'ya'yan wasu bayan yana da nasa jinin a ajiye ku yi haƙuri ku saurare shi a sannu bature ya yi laifi amma laifinsa bai kai a yi masa wannan hukuncin da kuke faɗa ba Alamun yarda da maganar da suka yi sannan suka fara barin wurin ɗaya bayan ɗaya. Wasu na baiwa Mujahid haƙuri. Sauran su Aisha suka shiga. Kallonsa ta yi yanda ya sauya sosai. Ɗauke kanta ta yi tana share hawaye. Tana tuna irin wahala da ta sha a aurensu. Hannu ya mika ba tare da ya yi magana ba zai karɓi Zara. Wani kallo ta yi masa ta juyar da kanta. Share hawaye ta yi ta ce, Zara abba ne. Kallonsa ta yi ta ce, "Mm, murmushin takaici ya ce babu komai ba a yi wa yaro dole ai." Daga ido ta yi suka haɗa ido cikin sauri ta sauke kanta. Muryarsa ƙasa-ƙasa ya ce, "Hannatu ki yi haƙuri." Kamar abin da take jira kenan ta fashe da kuka. Kuka take sosai haka shi ma duk dauriyarsa sai da ya share kwalla. Suna tsayi Aisha ta fito, kallon ta yi ta ga yanayin da suke ciki ba tare ta musu magana ba. Ta miƙa hannu ga Zara ta ce, "Zo mu je mu siyo cizi." Miƙa hannu Zara ta yi Aisha ta ɗauke ta. Cikin kuka Hannatu ta "Na wahala da yunwa sai da na ɗauki wata goma sha ɗaya ina zaman yunwa na yi kwana uku ina rayuwa da zallar ruwan rijiya batura har jika shinkafa na yi da ruwa saboda na rasa abin da zan ci share kwalla yake yi yana dama sosai a zuciyarsa duk abubuwan da ta faɗa yana hayyacinsa ya aikata mata su ci gaba ta yi da kukanta ta ce tunda na samu cikin zara na cire rai da rayuwa domin ina buɗe idona na wayi gari kenan da sabuwar wahala Na yi goyon cikin Zara cikin wahala. Allah ne ya raya Zara amma ban taɓa tunanin za ta fito daga jikina da rai ba. Bature na wulakanta ka. An tozarta na a gaban Zara. Uwa ko damuwarta ba ta so ‘yarta ta gani, amma Zara ta ganna a hali mafi wulakanta. Kana zaune a wannan lokacin ka kasa aikata komai. Na daɗe ina baka laifi daga baya sai na ga cewa laifi na ne. Na aikata abubuwa marasa daɗi ga iyayena, ‘yan uwana, ƙawayena da maƙwabta duk a kanka. Soyayyarka ta rufe min ido ta kai bana ganin komai sai kai a tunanina yanci na yana tare da aurenka ashe ni kaɗai nake da wannan kudirin a zuciyata amma Bature babu komai na yafe maka muryarsa na rawa yace hannatu Durƙusawa ta yi a ƙasa tana kuka mai sauti shi ma kukan yake yi yana tuna zaluncin da ya aikata mata goge fuskar yayi yace wallahi hannatu ina son ki san da ban taɓa yi wa wata ya mace shi ba hanna shekaru hudu na ina mafarkin aurenki wallahi hanna na yi nadamar dukkan abin da na yi miki amma ban yi zaton zaki yafe min da sauri haka ba hanna da ki bari na sake shan wahala saboda haƙƙinki. A tunani na zan miki ihu, zaki tara min mutane, zaki zage ni, ki faɗa min irin rashin imanin da na gwada miki a gaban kowa, amma sai na ga saɓanin haka daga gare ki. Zuciyata za ta daɗe tana nadama da ciwo akan abubuwan da na aikata miki. Me yasa ba za ki yi min abin da na yi zato ba? Dariya ta yi wadda kana jin ta kasan cike take da takaici ta ce babu amfanin na rike ka a raina domin hakan ba zai haifar min da komai ba face wahala. Na iya bakin kokari na na cire ka a raina domin na ci gaba da gudanar da rayuwata da ta yata ba zan so a ce dawowarka ta fama min ciwon da na da lullubewa a zuciyata ba. Yafiya ita ce babban maganin da zan yi wa ciwon da ke raina sannan na yi duba da iyayena da na saba musu amma suka yafe min zan nuna wa Allah godiyata ta hanyar yafe maka har cikin zuciyata bari riƙe ka ba bature na yafe maka wallahi har abada yace gode hanna ya yarmu jin maganar Hannatu ta yi kamar wata sabuwa domin ta saba da jin yarki a bakin mutane. Ta saba da kiran Zara ‘yata da take mantawa Zara tana da uba. Goge fuskar ta ta ce, Zara tana lafiya alhamdulillah, ina iya kokari na kuma ina mika sauran lamurana ga Allah. Sauke numfashi yayi domin ya san abin da zai faɗa abu ne mai girma. Tattara hankalinsa ga Hannatu yayi ce, Hanna, me zai hana mu koma mata da miji ko dan Zara? Ba kya tunanin akwai abin da zai tauye a rayuwarta idan ba ta tare da dukkan iyayenta biyu? Kallon Batura ta yi ido cikin ido, maimakon ta ji shauƙi sai take jin tsantsar damuwa, zuciyarta na mata zafi, babu sauran soyayyar mujahid a cikin zuciyarta duk kallo ɗaya da take masa tamkar tana fama sabon ciwo ne a zuciyarta girgiza kanta ta yi tace bature ba za mu iya ci gaba da zama ba rayuwar mu tana cike da bakin labari wanda ba zan so ƴaƴana su tashi suna jin sa ba ka yi min addu'a Allah ya raya mana Zara sannan ka yi min alfarma ka bar min Zara a waje na har ƙarshen rayuwar mu na san a hankali ciwon da ke zuciyata zai washe idan baka tare da ni idan na zauna da kai zan ɗauki lokaci mai tsawo kafin na warke daga wannan ciwon mujahid Allah ya ba bamu alkhairinsa ya kuma zaba mana alkhairi a rayuwarmu ba kai kadai ba bana tunanin zan sake aure nan kusa Dubu goma ya ciro daga aljihunsa ya mika mata, kallonsa ta yi ta kalli kuɗin ta ga har ya fita buƙatar su, girgiza kai ta yi ya ce tunda kika haihu ban miki komai ba ki rike wannan ki kula da yarmu karɓa ta yi tana jin abin da ya faɗa daban ta saba da jin ana cewa yarki da ya ce yarmu sai ta ji yanayi na daban a ranta rike kuɗin ta yi tana wasa da su a hannunta ta ce ina ka tafi gombe me yasa baka zo gida ba da komai bai juya maka hakan ba haɗe hannayensa ya ce a lokacin na yi ƙoƙarin zuwa gida amma duk lokacin da na zo sai na ji ana nema na tafiyar ita ce kawai mafita a gare ni zuwa na na ƙarshe aka baza mutane duk wanda ya ganni kawai ya raunata ni kafin ya sanar ya ganni domin ana zargin satar mutane na fara shiru suka yi suna kallon ƙasa suna saƙe-saƙe a ransu kallon waje ta yi ta ce zan koma gida na bar aiki zan aiko a kawo maka zara amsawa yayi da to har ta fita ya kira ta Juyo da ta yi ta ga kwalla a idansa, murmushi ya ya ɗaga mata hannu ya ce, Na gode Hanna, na gode sosai. Cikin sauri ta sa gida saboda hawayen da ke ƙoƙarin zuba daga idanuwanta. Ba ta taɓa tunanin za ta tausaya wa Mujahid bayan dukkan abubuwan da suka faru ba. Sai gashi tana zubar da hawaye ba don komai ba sai don tausayinsa. Aisha ce ta kai masa Zara, da ƙyar Zara ta je hannunsa. Kallonta yake yi yana mamakin wai wannan halittar jininsa ce. Hasashen rayuwar da za su yi yake yi da a ce abubuwan da suka faru ba su faru ba. Siyayya Kira ya yi mata irin ta yara ya nufi gidansu da ita. Mahaifiyarsa na kicin ta fito da sauri ta karɓe ta ta ce, Masha Allah, Zara haka ta girma, Rabo na da ita tun tana 'yar watanni. Cikin mamaki ya kalli hajjarsa ya ce, Ba a kawo ta ne? Wasa take da Zara ta ce, haba kai kuwa, ai da kunya ma mu karɓe ta, daga ni har mahaifinka kunyar bin hanyar gidan nasa muke yi, amma yanzu tun da ka dawo alhamdulillah, idan Allah ya amince ba sai a maida auren ba, Turmi ya kama ya zauna hajiya kuma ta zuba wa Zara abinci. Zama ta yi tana ba wa Zara abincin a baki ta ce, "Ya kuka yi da ita? Ai ta amince dai a mai da auren ko? Ko dan wannan baiwar Allah? Ai kwa koma ku bar komai ya wuce." Hajiya Gombe zan koma domin ta ce ba za ta iya sake zama da ni ba. To, ai shi kenan Allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi kai zaman ka anan mana ba sai ka koma gomban ba kai sana'ar ka anan ta faɗa tana wanke wa zara hannu da take gyangyaɗi ya ce hajiya ba zan iya zama anan din ba ne a can ina da sana'ata sannan babu wanda ya sanni. ni amma anan ina tafe ana nuna ni zan yi zama ne na takwara to Allah ya kyauta hajiya ta faɗa tana goya zara sai karfe tara na dare mujahid ya mai da zara gida zuwan mujahid ya sanya wa hannatu damuwa sosai kullum zai zo ya ɗauki zara ta wuni a gidansu gan Ganinsa da Hannatu ke yi tamkar yana fama mata abubuwan da suka wuce ne. Kwana goma yayi ya ce mata zai koma, Hamdala ta yi a zuciyarta domin zamansa tana ganin sa ba alkhairi ba ne a tare da ita. Bayan tafiyarsa ta sake shiga wani yanayin na daban, soyayyar da suka gudanar a baya ce ke dawo mata. Hakanan za ta zauna ta zuba tagumi tana tunani ko ta zauna tana hawaye ba tare ta san tana yi ba. awar da take yi ta fara lalacewa hakan ya sa cinikin nata ya yi ƙasa tana zaune a cikin kicin ta zuba tagumi yadda ta saba har awar da ta ɗaura ta fara ƙonewa shiga kicin ɗin umma ta yi ta rage icen da ke cikin murhun ta taɓa hannatu ta ce me kike yi haka ne har abin da kika ɗaura yake ƙonewa tashi hannatu ta yi cikin sauri ta buɗe tukunyar fita umma ta yi ta ce idan kin gama ki zo ki same ni ƙarasa awarar ta yi ta juye a buhu ta nufi ɗaki a zaune kan darduma ta samu umma gefe ta zauna ta ƙafafuwan ta kirji Hannatu me ke damun ki? Babu komai, Hannatu ta faɗa tana wasa da zaren tabarma. A'a Hannatu, akwai abin da yake damun ki. Tunda yaron nan ya zo ya tafi kika canja, ko wani abin da ya faru a zuwansa. Girgiza kai Hannatu ta yi, Umma ta ce Hannatu, kar ki ɓoye min komai, idan akwai wani abu ki faɗa min kin ji, Umma babu komai babu abin da ya faru. Ya ce mu koma ne na ce masa a'a ya tafi Bana jin daɗi ne kuma nima ban san me yake damu na ba. Hannatu kar ki sawa kanki damuwa akan karamin abu kin ji idan Allah ya yi mijinki ne zai dawo gare ki. Damuwa ba za ta saka miki komai ba sai ciwo. Addu'a ya kamata ki yi Allah ya zaɓa miki abin da ya fi alkhairi. Umma ta faɗa daidai lokacin da yayi Ladi ta shigo ɗakin tana sallama kan gado ta zauna ta ce lafiya dai ko na ga awara a waje ba dai sa'atika ne suke yi ba Habiba na faɗa miki kar ki saka yaran nan a tallako kin ga dai abin da ya faru da Hannatu idan akwai abin da yaran nan ke bukata na karatun su ni zan yi musu amma kin ce min babu komai a wannan zaman titin a wannan zaman titin suke koyo rashin tarbiyya fa kafin umma ta yi magana hannatu ta ce yaya ladi ni ce nake yi ai kuma ba a waje nake yi ba a gida ne kallon umma yaya ladi ta yi ta ce haba habiba ya zaki barta tana wannan abun ita ma fa uwa ce yanzu yaya ladi ni na ce zan yi ba na son zama haka nan ne hannatu ta sake faɗa kafin umma ta kare ta mai da hankali yaya ladi ta yi ga hannatu ta ce haba hannatu wannan sana'ar da kike yi kaskanci ce sana'ar nan ita ce ta fara lalata ki ta farko yanzu ba da ba ne kin haifa ke ma kina so yarki ta taso ta ganki yadda kika ga mahaifiyarki wasu abubuwan fa kin yi wa umman ki ne saboda kin tashi kin ga irin wahalar da take yi kin tashi ana aiken ki kai wa maza kosai ke ma fa nan gaba zaki fara aika zara tana yi ban ce karki nemi na kanki ba amma ki sana'a mai mutunci akwai sana'o'i da dama na cikin gida da ba za su hada ki da kartun banza ba Hawaye Hannatu ta fara kallon ta yayi ladi ta yi da mamaki ta ce Hannatu dan wannan abin da na faɗa shine ya saka ki kuka girgiza kanta ta yi tana shishshekar kuka ta ce ki yi haƙuri kallon umma yayi ladi ta yi ta ce anya lafiyar yarinyar nan kalau kuwa cikin damuwa umma ta ce abin da ke damuna kenan wallahi kwana biyun nan haka take na rasa gane kanta sai ta zauna ta ƙura bango ido a yi ta magana bata ji ba ko kuma ta zauna ta yi ta hawaye tunda yaron nan mujahid ya zo ya tafi ta koma haka kuma idan na tambaye ta sai ta ce min babu komai Dafa kafaɗar Hannatu yayi Ladi ta tace, "Zaki ce, "Za ki bi ni gidana ki yi kwana biyu?" Gyaɗa kanta ta cikin sauri. Yayi Ladi tace "To tashi ki haɗa muku kayan ku mu tafi ko sati ɗaya ne sai ki ko?" Amsawa ta da to. Hanan kuwa tafiya ke yi a hankali tana kallon gidan tamkar sabo. Kallon motar ta ta yi wadda glass ɗin ya zube Taba motar ta yi ta ja da baya a hankali cikin tsoro tana tunan lokacin da glass ɗin ya zube. Kiran sunan ta na ta yi ta karasa gefenta ta tsaya ta ce ya jikin naki na ji sauki Hanan ta faɗa tana murmushi rike hannunta na ta ta ce ya kamata mu fita mu dan gagari ko to ina za mu je Hanan ta faɗa tana zama kan kujerar da ke harabar gidan dafa kujerar Nana ta ta ce duk inda kike so ai yanzu babu mota a hannuna kira mana fa ya kai mu sai mu fara biyawa na duba motar da nake so sai mu wuce ko ɗan ƙaramin Crown Park ne ki ga gari. Na manta ban faɗa miki irin farin cikin da nake yi da zuwan ku ba 'yar uwata. Murmushi na na ta ta saka hannu a kafaɗar Hanan ta ce, "Babban farin cikin mu shine ganin ki kina takawa da ki? Ganin murmushi a fuskar ki, sannan jin murya ki a kunnuwan mu. Allah ya ƙara miki lafiya 'yar uwata, amma ina neman alfarma guda ɗaya." Na ta faɗa tare da zuwa gaban ta ta durƙusa. Murmushi Hanan ta ta ce, "Anything for you my sister." Idan mun je wurin motar nan, ni ma ki siya min dan Allah. Na rada ina mafarkin na mallaki motar kai kaina papa ya yi min alƙawari kafin ya rasu jan hancin ta hanan ta cikin wasa ta ce sai kin iya hausa kin zama cikakkiyar 'yar najeriya kuma sai kin ƙara girma ba ta raina na ta yi ta ce hanan i am 19 To faɗa hakan da Hausa, hanan ta faɗa tana dariya. Dariya ita ma ta yi cikin yaren Faransanci ta ce, "Kin san ba zan iya ba ai, tunda muka zo banda iyalin fa babu wanda muka gani, su ma kuma yaren mu suke mana, tunda kina nan sai ki koya min." yanzu dai mu je mu ga motocin tashi suka yi suka nufi ɗaki hanan ta kira fa Faɗa mata yayi yana da aiki amma gobe zai kai su da zarar an ƙare sanitation. Washe gari karfe 8 na safe Hanan ta ji kira a wayarta in ɗagawa ta yi saboda daddaɗan baccin da take yi. Ganin kiran yayi yawa ne yasa ta ɗauki wayar tana jin tsaki. Cikin sauri ta yi dialing number ganin manaja ɗinta ne ya kira. Sallama yayi mata muryarsa cike da damuwa. Lafiya kuwa manaja ta faɗa tare tashi ta zauna. Hajiya baki ji abin da yake faruwa bane a labarai. gabanta faduwa yayi ce, me kuma yake faruwa manaja ka sanar min mana muryarsa babu daɗi ya ce hajiya mummunan gobara ta tashi a kasuwar mu ta ci shaguna da dama yanzu haka hajiya wutar na cin kayan mu ana ƙoƙarin kashe ta hajiya babu abin da ya rage hatta sto ɗinmu mu ya ƙone Sakin wayar hannun ta yi cikin tsananin tashin hankali wayar ta fashe. Dafe kanta ta yi tana jin tamkar zuciyarta za ta fita saboda tsananin tashin hankali. Hawaye ne ke zuba daga idanuwanta. Tashi na na ta yi tana goge mata idan ta ce, Hanan lafiya? Ko ka sosai Hanan ke yi. Ɗaukan wayar na na ta yi ta ganta ta fashe. Cikin damuwa ta ce, menene ya faru Hanan, fa ne ya mutu, abin da ya same ni ya fi mutuwa nana, na shiga uku, shi kenan abubuwan da na mallaka sun ɗauki hanyar karewa. ina zan saka raina nana, shaguna na na kasuwar kwari duka sun kone. kallon ta nana ta yi cikin mamaki domin ita bata san me Hanan ke faɗa ba, kasancewar da Hausa ta yi maganar, rungume ta nana ta yi tana rarrashin ta ba tare ta ce komai ba, shigowa ɗakin mom ta yi da sallama ta zauna a gefen gadon ta ce, Hanan yanzu Yusuf ya kira ni yake sanar da ni ne abin da ya faru hanan idan abu ya samu musulmi addu'a yake ba kuka ba zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ki ji abin ya zo miki da sauki ki yi haƙuri kin ji Allah yana sane da abin da ya faru da ke kin ji hanan da mu rasa ki ai gara mun rasa dukkan abin da kika mallaka ba kya tunanin Allah ya rage miki wani abu da zai same ki ne ta hanyar ɗaura masifar akan dukiyarki kin kuka hanan ta ce mom akwai abin da zai same ni bayan mutuwar kwancen da na yi na yi shekara guda a kwance wanda a wurina na gama mutuwa bayan na tashi kuma wannan abin ya same ni mom na san wani ne ke min haka domin ya ga ƙarshen rayuwata kawai girgiza kai momi ta ce hanan dukkan abin da ya samu musulmi bayan wani bane yin Allah ne ko da a ce wani ne ya miki to ki sani dama Allah ya tsara abin zai same ki Addu'a za ki yi fa, kina zub da imaninki a hakan ne kawai kuma Allah baya so ya yi wa bawa jarraba ya zo yana tambayar sa me yasa. Ya san dalilin sa na yin hakan. Kin tabbatar dukiyar halakci a cikin kasuwancin naki? Ba kya tunanin ƙazantar da ke cikin dukiyar taki Allah ya kona? Kallon mam Hanan ta yi da ranannin idanuwan da ta ce mam kamar ma farin ciki kike da abin da ya same ni ko? Dukiya ta ce fa sama da miliyan sittin ya kone kina ce min na yi haƙuri idan za a haɗa da sauran abin da na mallaka ba zai kai wannan dukiyar da na rasa ba sannan idan idan aka hada da abin da papa ya bar muku ba zai kai kashe ɗaya cikin talatin na dukiyata ba. Murmushi mum ta ta ce ba na farin ciki da abin da ya same ki amma idan na faɗi maganganu ko na taya ki kuka ribar me zan samu. Abin da ya tafi ba zai dawo ba, mahaifinki ya fiye min dukiyarki, amma ya tafi kuma na yi haƙuri, ko biyun nan kun fiye min duniya da abin da ke cikinta, ba zan so na rasa ki akan damuwar kin rasa dukiya ba Hanan. Ko kin rasa komai kina da ni da ‘yar uwarki, ba kya ganin mu ne rayuwarki ba dukiyar da kika tara ba, juyawa Hanan ta ta kalle gefe ta ce, Dukkaninku, don Allah ki kyale ni gaba ɗaya. Babu musu suka tashi suka fita, Nana na tambayar mam wani irin dukiya Hanan ta rasa haka. Mi sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo ma shiri na gaba.